abincin kirgi karan kina son shi ta nan ko kai can ko dai kai can ta saka kai nan alan kina son shi bakwai ko tara in biyar da rabi da bakwai kina son jin daɗi yariya mai kyau duwaiwai duba kyau ba ta iska kin fai da zaki yariya bi ni soy soy adam eh zongo ina da dadi sosai yau ni da ki ne mata da kwarkwal wane sakwara karbi pumpu wan kona ni da ki na fasa kalangun ni in gwada miki styling kung fu kanki kasa bunganki in shuka dundu ace wata kwali wai bata ke kede bi bini in kai ki ta can suleja kina da goro fari da baki adaja kai MC ta ya tauna guda shi shanga shi karbi ki ja kubura kede zo ki sha min furana mata jigija maza jigija ku shiga mu fita aka ne kotoka ramin kwaguwa yau kai na ya shiga a zon kina son shi ta ko in kai ki ta can ko da kai ki ta can ta saka in kai ki ta nan kina son jin daɗi yariya ne kau da waiwai ba kyau kamar ba ta iska ki fai da zaki eh. Oh, him and we go to the moon and celebrate today. Keep one of the ways, girl. Sweet chocolate, come on, temptation, keep me when we play. I go rock you like jaga jaga, you go race. Sweet and seduction, we go do them every day. Man of bad man, Tinder. Smoke cigarette, kunga ya, biga ya, ba. Kinchi gide. Dinner, son, gin daddy. daka da kyau da matsoro kin ban daka da kyau zan gama da pepe in motsa da line zan shafa miki ya shige ki da kyau na neme ki sannan yau ne yau duba hancin ta dogo rahama sadau kin bini da jan jambo na gudu da kanta yau zan baki uku kika bi da buzu kaduna zai miki control har ki suma yayi ya buga buga miki har tuba gaggawa kayan in kai ki yau la gashi ya miki yawa zan miki noma yariyan kaduna ai ba ta kwana kina arewa mai kai ki wato alagwa gana jalof ka ta ya ta shi ta raba gabulo a kina son shi da kai ta can ah. live Uh. Dabaran takata dabaran dabaran takata dabaran dabaran takata dabaran dabaran takata dabaran dabaran takata dabaran dabaran takata dabaran dabaran takata dabaran dabaran takata dabaran dabaran takata dabaran dabaran takata dabaran dabaran takata dabaran dabaran takata dabaran dabaran takata dabaran dabaran magani wa kuna son dura na a sha mashere hula mata nima kuna son dura na a sha mashere hula me, give it to me, give it to me, baby. I they like i one time quick. Give it to me, give it to me, give it to me, baby. I they like i sharp and quick. Give it to me, give it to me, give it to me, baby. I they want i one time quick. Give it to me, give it to me, give it to me, baby. I they like i sharp and quick. Kene na wayari ya baby bella munti. Yo na ya teba kiritinki. Ina kare ishani kitofinki. Ni none na kidoko finti. Na semi kinama ngasa bundi. Muka shiga daki na zukan china. Kinike miki chiki. Kulusasi ya shenati bijiriki. Kawe. Ngadi huriza. Tuwa mbane mchi ya ntuka. Put your hands together for DDDDDDDDDDJ Julius on the beat. Na ashama kuna son Na ashama shere hulla giddy baby. I dey like them one time quick. Give me giddy giddy giddy baby. I dey like them sharp and quick. Give me giddy giddy giddy baby. I dey like them one time quick. Give me giddy giddy giddy baby. I dey like them one time quick. Nakike fata, fata tifana. Nakike fata, fata tifana. Nakike fata, fata tifana. Nakike fata, fata tifana. Daga sami kijambo, daga tajambo. daga jambo daga sa miki jambo ta jambo da wari daga sa miki jambo jambo da wari na kike fata hmm. fata tu fata hmm. na kike fata hmm. fata tu fata ko ya gasa zambo ya miki aki gasa tafiya da kanto ya buga miki shafin ki ta langwando kire saya ana yi ki ta kallo ci nama aki tauna kafan kwado na wata kuma da ka miki ki kika samu kai maza ki ci da hulla domin maza yanzu game boy sai dai barna sun bar ya shige ki arki suguna sai dai ta hisawa baki tambe in makudura su suka bar diyanta ta zama gurguwa yanzu ta tuba an wa. arawa wai saboda ta ne shi sa bata ji karoto ta ci mai jijiya yau ke kika tono keno ki ji wuya busan da kika bi shi kici komai abda gujiya Hey, I got some jambo. Look at the jumbo. Daga sadiki jumbo ya tasu. Look at the jumbo. Daga sadiki jumbo. Jumbo da wari. Daga sadiki jumbo. Jumbo da wari. She buck it up. She turn it up. She wine go down. She wanna cock it up. I'm it up. She burn it up. She mess me right. She lick it lollipop. She buck it up. She twag it up. Son and gang. That's a jumbo. See the fry me. Yari anga kwa shankos. Nakike. Fata. Fata to fata. Hey. nakike fata fata tu fata. nakike fata fata tu fata. nakike fata fata tufata kisharomo kisa mukarfi kikabira sigirigisa mugindi shede shanzaki akabiki magana sheki jabaki nomo mishuga kigasa jambo don ya bikasa yaje sharomo matan yanzu akwai kuda kiwiya da wasu rigiman da aikin tusa habaru tona hausa kwanan ki jira ni zan zon daka daga kafar ki bisa ta ribon caka Messi da Audu Isaka ke kake fada kaman ban kokari da na biki da shi wani bagobiri kina gudu zaki mutu kika raina buzuzu kin yi guntu ali guntu ya ka sami ki jambo ya ka ta jambo ya ka sami ki jambo ya ka jambo sami ki jambo jambo da Women in is the answer. Women in is the answer. Women in is the answer. Women in is the answer. Sarkishi. Sarkishi. Sarkishi. Sarkishi. Sami ni jambaki, Amaria. Sami ni jambaki. Sami ni jambaki, Amaria. Sami ni jambaki. Hey, jambaki, Amaria. Sami ni jambaki. Sami ni jambaki, Amaria. Sami ni jambaki. Kere kisina, ko ba bakisina oh baby kera kisina baba wanke bakisina kera kisina baba wanke bakisina oh baby kera kisina baba wanke bakisina I love you baby I love you deep I love you baby I love you deep I love you baby I love you deep I love you baby I love you deep shawanki ya bude mi do darana ba da dare zan kunna babban ganki zobe nan da ta zan sami ki babba wadda ta zo ta miki kishiya sauke lalle nan samun annun yayi ja aka ganki amaryan kwankwan ba alright yakubu na ta Nigeria ga chocolate shafa bisan gandan in yayi ki dunkule baki haka don daddare ina nazo in kisin shi balaga ta jigi jan yariyar zango ki bata ko ina sani ni dan baki amarya sani ni dan baki sani ni dan baki amarya sani ni dan baki bakisi na Woba oh baby Kai DJ Were is the beat You are listening to international DJ you, DJ Julius Baby I love you deep eh, I love you Baby I love you deep Baby follow me go to the bank You know send me my check no the bank I go give you my dollar and pounds You know say money no be my problem oh Oh yeah follow the group And I give me the way oh. If they went to a creme over too daina wafan moka biyu tubakan da ta bata bakinta da mai ta ji ciwo saboda yanka salfi kare ruwa ta she son shan talgi na duba da kyau kaki da mini canji na baki son da baki taba gani ba na donki ke da bini man tara farkanki madaran nan na kan kirjinki zon sha ciki yau da na miki dunki cinci cinci cinci ci sikirinki ta sa abin nan ya kullo ta tumbinki ta mai da ni wawan mata wanki da da daren tuman saya kanki sama sami ni dan baki Gazu, Tabana, Gazu, Tabana, West Side, Tabana, Gazu, Tabana, West Side, Tabana, Gazu, Tabana, West Side, Tabanan, Tabana, West Side, Gana, Yariya, Tabanan Gana, Tabanan Gana, oh Yariya, Tabanan Gana, kika tabanan na wala, kika tabanan na baka, kika tabanan na kwasa, sai kika kace ni ce kare bisa kanki. Tabanan Gana, Yariya, Tabanan Gana, Tabanan Gana, oh Yariya, Tabanan Gana, kika tabanan na wala, kika taba nan na bata kika taba nan na ai kika kace ni sai ka fan baki 10000 rabi ya tuba da wiya mu yi ji driving ki cike mu da gashi kwali wai dare malaika ke ga bini si sala live mu ci kulle maren ki nama wai ma fi kulle rabi da ni aske ka bi da ni duhu ta jani sakan teku kuru na kan kai ne ta kware da kyale su kin nuna da kyau wane bulala be iya dai baranzu ke da wait for part 2 au sita 2 da mazan zungu ababu su tabana kazu tabana eh. tabana ngana Tabana, tabana Tabana, tabana oh, Tabana, Tabana, Tabana, tabana Tabana, Tabana, tabana Tabana, Tabana, Tabana, tabana Tabana, Tabana, Tabana, tabana Tabana, Tabana, Tabana, Tabana, Tabana, ni she kare bisa kanki shiki to tini Baby, follow me, go tamale. If I give it to you, you go come back at the bondes. There we go, na na na na. You know, say one kilo, na na na na. Girl, to me shakarara Oh yeah, give it to me maza maza Yeah, we go na na na na You know say monkey love na na na Girl, come to me shakarara Oh yeah, give it to me maza maza Tabanangana, yariya, tabanangana Tabanangana Zaria gaba nan gana kika taba nan na wala kika taba nan na bata kika taba nan na twasa ai kika kare bisa kanki ka da shi zango ta kare ta same ni kin ta gama da ni da rambo ta suse ta shani kaman mango wai ba ta so na shede kamfon abinda ya tabbasa ya kone bari baki bari kin bar su dole ai she ki taba nan ita banan ta ne kasa kuma kaman bangare su buhari ta kaman galli ta kala baki ta kaman alade in ka aike ta canjin sheka dake Dekabita ka kama ka shakka lil suru kuwa don kana da bazali Tarana, tarana, tarana Ana yi wa, ana yi wa, ana yi wa ganta wale babanta ne osofu oh, kantanka yariyan yalwa kina son cin gwanda tana da turmi a daka mata sakwadanta karkaranta wallahi ya ji onga yana da dadi sosai langa langa ban son lanta saboda jambunta shanu nan ku bar mini tozonsa na gasa in sa misi miyan naki ne gashi nan ki motsa na kai ki ta can a set mi motsa kowa na yi yi yi yi ne yi an kika ci shiga ya kin tati ya fi kin san zango ba mu wasa da abin dali yalla wale ma muna ci mu sha zaki kika bi da indomi kin ci susa ana yi wo ana yi wo ana yi ko ana me na maamu fradi de de di mechi ya nyache ante si no to fa no no so pie ne dem busa abaze erazi yo dem ke za bono we kwa ma city we ba she me fa se de wo fa chem so ya wo me fanti ni tan wo kuma se aka me yonko bi ko ko na de we flow no we shock mo start dem wo mu wa so to na de shade na ah, tade Five rights by OBAB. Space to space, OBAB. Many punchlines by OBAB. Go on, I just OBAB. Uh, ah, to my man, Tribane, na bet for my bang. Or don't let my boy Friday penny to pain. The same so train, young train play more thing. Then I know I read flow. Too much, too much, go away. Too much, too much, too much, too much, go away. Too much, too much, too much, too much, go away. Too much, too much, too much, too much, go away. Baby, let me see your wakabille. Baby, let me see your bagabumbu. Baby, let me see your wakabille. bakabillo. Baby, let me see your bakaboombo. Baby, let me see your bakabillo. Baby, let me see your bakaboombo. Baby, let me see your bakabille. Eh, baby, let me see your bakaboombo. Baby, let me see your bakabillo. Baby, let me see your bakaboombo. Hey, duka, duka, duka, Jamila, duka, duka, duka, duka, Jamila, duka, duka, duka, duka, karikata duka. Bini na shi ta sama, gangaro nan ta kasa. Sisi yana kigo bayan la da ya yana kigo Take mini sala kwa kwaki da bimo ya konkomba kina da skills so Duba na take mwe wewe we kache gurun da ka fito sama boy Aji ya kasa kina da class na zogi gidan ki nan fili miki gas sina suse na koshi mbara bar masu sha Domin pass mai kyau she su Fabregas Kaki zama Suarez ki ta mini cizo misa kora kin na Ronaldinho Duka duka duka Jamila duka duka duka duka Jamila duka duka Duka kan kata duka Be peshique, olha lepoca, olha lepoca, você o e r m ã o peshique, olha lepoca, olha lepoca, set this girl na slave mama, olha lepoca, olha lepoca, she want chopper on the la, olha lepoca. You know what I'ma do? When you got your wet and it top, and you dip kulu, mangala mo the back can't find the bungalow. But I'ma talk to the booty in the long dress. Cut for my lover, no be say I wanna impress. I Manado like a kamu will look at the whisk up. Don't jam the water, no mandanga the whisk up. And then I talk about cause I be walking hard when I be popping all the bars, no more drop away the whisk up. And I will let everyone drop a tamu, kamu come, come, and the chips and you don't know kamu, come kamu chichi nika, and I will like basana, you put up a thing, say you know what I'ma do, chamsi, bring it down for me. Bulla bulla, I did it for Annabella, see I'm trying to be a killer, even if not a capella, cause I'm picking them crap, but what up, you can go lyrical, go to Darling, go tank him, what she care, I lay poker. Oya Ojalá polka, başını verme peşike Ojalá polka, ojalá polka Sen kız kalma, slip ama Ojalá polka, ojalá polka Keyfiyen vurma